su dai waɗannan al'ummomin 'yan asalin yankin najeriya da kamar da ƙasar birtaniya ta mulka da aka fi sani da 'yan amana sun soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna a najeriya biyo bayan taron da suka gudanar a bamen da na ƙasar kamar domin tunawa najeriya da ƙasar kamaru irin yarjejeniyar da aka kula da majalisar ɗinkin duniya a shekarun baya a najeriya dai kusan kananan hukumomi goma sha shida ne na jihohi biyar ke cikin wannan batu waɗannan yankuna sun kohara da yankin kananan hukumomin mubi ta arewa da mubi ta kudu sai karamar hukumar tongo da ganye da kuma kananan hukumomin gashaka kurmi da masar dauna na jihar taraba. mu yi wannan abu mu mutanen mutanenmu da in muna tsoro ne yanzu dukkan mu mutane da united nation and the nation is under the united nation kada wani ya fita ya ce bamu kaza karya ne an ba united nations hakkin da da ya ba british the trusteeship agreement between the united nations and british ended now to wai ko me yasa suke wannan fafutukar a yanzu ga dai ta bakin wani da ya halarci taron a sunana Alhaji Salihu Buba Wofkenso ne eh makasudin taron da muka yi a nan saboda kasar wanda muke nema that is UNO state of Cameroon ne wanda dama ainihi ba ma cikin Najeriya ba ma cikin Kamaru ba muna da yancin kanmu daga 1919 zuwa 1961 ne 61 ne wanda aka kawo mu a Nigeria through plebiscite. Fahimtar da muka yi wannan taron da ake gudanarwa gaskiya gaskiya ɗaya ne. In kayanka ne ko ya ɓata dole ka neme ta. Muna nema kuma Allah ya taimaka united nations sun ba mu goyon baya saboda akwai resolution 1608 wanda aka zatas amma har yanzu ba a yi implementing ba yanzu da ake kokari a yi implementing resolution 1608 na don mu mu samu yancin kasanmu saboda kasar amana ne wannan kasar trust territory kasar amana ne wanda aka bayar tun da uh, uh, ah, league of nations an ba wa british ya rayar da mu a ba mu yanci ba a ba mu yanci ba amma insha Allah yanzu hanya ta budu ita ma dai Mrs. Tiyasa Agustin na ko cikin matan da suka halarci wannan gangami daga yankin ganye ta ce ko za su ci gaba har sai ko haka su ta cimma ruwa na zo ne don maganan mu wanda mun san tuntunin tana nan sai dai kawai don lokacin ba mu samu yancin kai ba to tun ya dade mu muna kokari yadda shugaban mu yana sa mu a kira workshop a yi gargadi yadda za mu samu a fahimtar da mutane yadda da ga yadda abubuwan suke to yadda muna wahala da abin da ya kamata yadda an mun shiga da ada kasadin nan wanda ba namu ba irin wahalolin da muke ciki to tunda abin kamar ba su son mu zama a kasan to shi ya sa muna muyi kokari muna neman namu. To sai dai ku a sakonsa ga mahalarta wannan taro shugaban wannan fafutuka farfesa Martin Chuate wanda haila yau ke wa majalisar ɗinkin duniya aiki a matsayin jami'in tuntuba ta fannin diplomasiyya cewa ya yi. Uh, Dole a ci gaba da faɗakar da al'umma a yanzu tunda ba tun yau ba kotun duniya ta bada hukunci kan wannan lamari kuma duk kasashen da abin ya shafa sun sani domin ko yana ma cikin taswirar duniya wasu 'yan abubuwa kaɗan wato technicality ne suka rage kuma da sannu hakanmu za ta cimma ruwa It is that there are technical issues the committee is working on and is working gradually. It's not a thing A cewar Farfesa Martin, wanda kuma kawo yanzu lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da koshin wannan fafutuka za ta cimma ruwa ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.